lokacin da yahudawa suka yi yunkurin kashe isa dan maryam labarin su dai baza ko ina yahudawa kuma mugaye ne su ba su ga ɗa ba dan su ba ya samu wani abu na musamman to ya suka kai labari zuwa ga wani sarki a lokacin sarkin shi ma arni ne sunan shi Dawud ibn Nura Dawud bin Nura suka ce yanzu ya kake ga zami da wannan yaran gashi da yaro karami amma kuma abubuwan da yake ya cika gari sai shi to abin da za a yi shine na ba da umarni na ba da approval a je a kashe shi bayan an kashe shi ma a gicciye shi shikenan yahudawa suka samu dama suka tafi suka suka kewaye gidan annabi isa dan maryam wannan abu malaman tarihi suka ci ya faru ne a yammacin juma'a eh kenan daren alhamis ba a da yammacin juma'a daren asabar yawa juma'a da daddare ana gobe asabar da haka da suka shigo gidansa lokacin yana zaune da wannan hawariyun ɗinsa ɗin guda goma sha biyu sai ya ce musu waye zai yadda yahudayen sun zagaye gidana za su kashe ni waye zai yadda a sa masa sifata a kashe shi kowa sai ya shiru akwai wani matashi wani yaro haka karami wani yaron matashi sai ce ni sai ya ce shi kenan annabi sa sai ya shiga daki sai sai ce waye zai yadda a sa masa surata idan aka zo kashi na a kashe shi a madina wannan da same sauran ya ce ni annabi isa ya sake tambaya na uku ya ce ni yana ba da ansa ta kawai sai sifar annabi isa ta koma kan shi kamanceceniyar annabi isa gaba ɗaya ta da kan shi a take allah maɗaukin sarki sai ɗaga annabi isa zuwa sama ya ce amma kisan da za a maka na na abin nan ceton annabin allah sakamakon ka gidan aljanna bayan ya wannan unnin balan annabi isa alayhi salatu wasallam ya tabbatar mishi cewa Allah zai bashi aljanna sanadiyan wannan aikin Allah ya ba mu labarin a cikin